بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 hijira manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidiga goma sha tara watan januwari miladiya shekara 2023 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya sa mu yi katari wurin faɗan daidai kuma ya samu yi katari wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa da ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba cikin karatu da muke na littafin nan alfikul muyassar wa adillatihi min alqur'an was sunna wallafa na malamin na ash sa'ad yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala wannan shine darasi da shida a cikin jerin gwano na karatu da muke gabatarwa cikin wannan littafi mai albarka in ba mu manta ba karatunmu a wancan mako mun kwana a kashiyan babina na sujudu sahau sujudu sahau sujada da ake yi na rafkanuwa ko abinda no sujudu tilawa sujada yake yi a wurin karatun alkur'ani idan an kai bugiri da akwai sujada sujada da ake inda muka kwana a karatunmu wancan zama da muka yi kenan za mu tashi kan ainihin matsala da ke biye da wannan shine sajdatu shukuru sajdatu ashukuru sujada da ake yi don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sallah ne mutum ke yi ba Allah ya yi wa mutum wani abu da yake ya burge shi ko wani abu da yake na wani musiba da zai shafi mutum Allah ya yi mai ya yi sujada don ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan sujada ake kira da suna sajdatu shukur sujada na godiya malaci wahiya mustahabba kulli man faja'athu ni'matun aw sirfat anhu nikma ce wannan sujada sajdatu shukr sujada ce wanda take mustahabba sunna ce abu ne wanda yake ana bukata ana so mutum yi kokari ya kamanta ga duk wani mutumi da wani ni'ima ya zo mai a gimshe yana nan ba zata ba sai ga shi kwasan wani abu na ni'ima ya faru mai a cikin rayuwa yayin da wannan abin ya faru a take sai mutum ya faɗi sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan sujada ne na ni'ima kamar kana bukatar wani abu da yake yayi wuyan samu a rayuwa ka nemi ka nemi ba ka samu sai gaba ɗaya sai wani ya kira ka a waya ce ma na kake ina wuri kaza abu kaza da kake nema gashi mun saman ma wani yayin da ka ji wannan dan murna sai kai sujada dan ka gode wa Allah ana cewa wannan sajdatu shukur saboda an samu wani ni'ima ya faja'a ka ya zo maka a gimshi haka ne aw sirifat anhu niqma wani abu na jan kunni ko na azaba ko na musiba sai aka kore shi daga barinka Kamar mutumin da yake tafiya a hanyar mota yana tafiya sai aka kira shi a waya yayin da yake sauraro a wayan sai ya manta inda yake yana tafiya gaba ɗaya ga mota kusa da motar ya buge shi sai wani abu ya faru gaba ɗaya sai iya ya ainihin kubuta daga wannan abin kaga wannan nukuma ne wani abu ne na jin kunni da ko na musiba sai gashi Allah ya janye mutum ko kuma mutum ne ya je nemi wata da aure yana neman mace da aure yana ganin ta in bai aure ta ba shikenan da kai da a ce ya rasa ta gara a ce ya fada rijiya kawai ya hallaka yana nan yana fama sai wani abu ya zo bai ba shi dama ko ya ba shi sa'a auren wannan matan ba yana jin hasara da damuwa kawai ya kwana da yace an ce matan nan tana tare da ciwon kanjamau yace ah, shi Allah ya kubutar da ni wannan abu na kubuta sai mutum ya yi sujada dan ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wannan sujadan sajdatu ashukuru sujada da ake yi domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to abu wanda yake mustahabba ba wajibi ba ne in mutum bai ba a kama shi da laifi amma mutum ya aikata abu mai kyau sunna ne za a ba shi lada sakamakon wannan sujada da mutum ya yi don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala an anasin radiyallahu anhu an samu wannan hadisin daga anas Dan malik Allah ya ƙara yadda a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam bushira bi hajjatin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi ne an bashi ra game da wata bukata wata bukatarsa ne aka bashi bisharar samuwan wannan bukatan faharra sajida sai ya faɗi yana mai sujada sujada na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala abu ne yake na abu na bukata na nema da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake nema a rayuwa sai aka ba shi bisharar cewa ai abu kaza da ke nema gashi nan ya faru sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sujada yana mai ainihin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na hadisi ne hassan wanda ya tabbata cikin sahihu sunan bilmaja na malamin na alamatul albani akan hadisi na dubu da ɗari da arba'in da tara wani abibakarata a tsakafi ya rada yalla wa hannu daga abibakara a tsakafi allah ya ƙara yarda a gaisha na nabi sallallahu alaihi wasallam kana idan ta wa amuru ya surruhu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan wata lamari ko lamari ya zo mai da yake wannan lamarin na burge shi idan Amurin ya yasurru idan lamari da ke burgewa ya zo mai au sarru bihi koko abinda an gaya mai yake faranta mai rai idan ya faru kharra sajidan yana faɗuwa ya zamo yana mai sujada shukuran lillahi tabaraka wa ta'ala saboda ya wa Allah madaukaki a wayannan hadisai guda biyu suna tabbatar mana cewa wannan sujadan ya tabbata a sunna cikin wannan hadisin har wayo Hassan ne ya tabbata a cikin sahihu sunan ibn majah na allamatul albani akan hadisi na dubu da ɗari da hamsin da ɗaya ƙwarar shaukani rahimahullah imamu shaukani Allah masa rama da jin kai yace wa laysa fi ahadith al ma yadullu ala ishtirat al wa cikin hadisai da suka zo gaba daya kan babi na sujudu shukur ko na sajdatu shukur shi wannan sujada na godiya gaba daya hadisan da suka zo kan wannan sujadan babu ko hadisi ɗaya da ke nuna cewa sharaɗi ne sai mutum na da alwala zai yi wannan sujadan yayin da abu ya burge shi ba a bukatan sai ya yi alwala sannan ya sujada yayin da wannan lamarin ya faru a take ake bukatar mutum ya faɗi yana mai sujada domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala haka ne wa taharatu siyam babu wani abu daga cikin sharadi ya zama tufafi na mutum na tare da tsarki ko da akwai najasa tare da tufa na mutum yana iya yin sujada domin ba sharadi ne sai mutum ya kasance yana tahara na albadan ko tahara na ainihin almalbas ko athiyab ba babu shara'in tahara na gangan jiki ko tahara na tufafi sa'an na ayi sujada haka ne wal makan da sujudi shukur babu bukatan tsarki na bugire da za a yi sujada sannan ayi yi sujada da haka inda mutum yake duka yana iya yin sujada na godiya ba da wani shar'i sai kai alwala sai ya kasance a cikin masallaci ne ko sai kana saye da tufafi wanda yake yana da cikakken tsarki ko tahara ba wannan duk ba sharafi ne a wurin sujudu a shukur sai an tabbatar da wa'annan ba a duwa littafin nan fiqh sunna lin nisa fiqh sunna lin nisa shafi da 143 za a ga wannan zance na imam ash na imam ash wa za a ga wannan zance tambihun ga wani fadakarwa wanda shi ne za a same cikin fikihun suna da nasa tambihun fadakarwa al inda al-bushra bil amri sari wa nahwiha huwa sujudu abinda yake ya tabbata a shari'a kina abinda yake ya shar'antu bisa ga abinda ya shafi lamari da ke gurge mutum lamari da ke faratawa mutum rai wa nahwiha da makamancinsu huwa sujudu shukuru shine sujada na godiya fala tushra'u sala da aka ba a shar'anta sallah ba a ce don wani abu ya burge mutum ya ce zan tashi yi tahajjudi me yasa dan an haihuwan tawaye ko ko na samu ainihin bukata kaza ya biya zai yi sallah raka'a biyu in gode wa Allah a wannan bai tabbata a shari'a ba abin da tabbata a shari'a ne mutum yi sujada na wannan innama huwa sujudu faqat abin da ya tabbata a sunna shine sujadan nan kaga lamari na addini babu riga malam masallaci ciki duk wani abin da yake na addini ana yi ne ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so da yawa akan samu matsaloli a cikin lamari na addinin musulman ta inda muke gabatar da ra'ayinmu akan abin da yake ya tabbata a sunna mutum na ganin cewa ai wannan ba laifi ba ne tun da dai sallah ne ai karatun alkur'ani ne ba sadaka ba ne ba abu kaza ba ne wani yana daga cikin matsaloli da galibi ake samun mutane suke da shi kan tafiya ko da'awa na ahlus sunnati wal jama'a suna ga ahlus sunna jama'a suna takurawa suna kuntatawa ai abin da ba komai bane ba abu kaza kuma sai a ce bai da kyau abu kaza kuma sai a ce bai da kyau abin da ya kamata a duba shine shin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaya law kana khairan lasabquna ilayhi da alkhairi ne su za su fara yi sannan mu gani bai yiwuwa a ce mun gano wani abu na addini na samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da shi a cikin wannan rayuwar da ya fi abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kansa ya tafi a kai cikin rayuwarsa da aka sai mu fahimci wannan matsalan da kyau to wannan shine zance da yake ya zo a cikin fiqh sunna lin nisa shafi na 143 kuma da wannan ne shi wannan matsalan kuma ya kawo karshe sai matsala da ke bi da wannan shine su sujudu sahu sujada na rafkanuwa sujudu sahu sujada na a cikin sallah wannan shine abin da yafi shahara a tsakanin al'umma a wannan yanki na duniya da sunan kabli da ba'di kabli da ba'di yana da muhimmanci sosai a cikin rayuwar musulmi duka wanda yake mai sallah in koya kake da nasuwa da tsantsini da ainihin kula a kan lamarin sallah akwai ran da kake sallah ake samun wani rakkanuwa a cikin sallanka ana samun wani gaban kakan iya mantuwa ko ka ainihin yi shakka ka kasa ganowa ma wanne ne ciki za ka yi ko wanne ne ka bari ba ka yi ba da aka shi wannan sujadan yana da muhimmanci musulmai diwa na yawan tambaya a kai amma su diwa ne ba a samu bayani wanda yake kafin shafin da zai bar mutum ya gamsu ya amfanu ya fahimci wannan matsalan da kyau kamar yadda ya kamata ka shi wannan matsala yana bukatan mu ba da hankula mu saurari da kyau don mu fahimci matsalan domin su diwa ne mutum na iya tambaya ma kai kana mai jawabi sai ga ya rikici kafin a ƙaru a ƙari bayani ya rikice ma da abin da ake yi ka matsala ne da yana da sauki da mutum zai bi karatu kamar da ya tabbata sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce a sahau fi sala rabkanwa a cikin sallah yace ai al-ghaflatu an shay'in minha shine mutum ya gafala daga barin wani abu da ke yana cikin sallan wani abu yana cikin sallan sai ka gafala sai baka yi wannan abin ba wannan ake cewa sahau shi ake ce sahau idan aka samu ka gafara har kabar wani abu daga cikin sallah ta ce a ce saha fi salatihi yi rakkanwa a cikin sallar sauƙala ibn al imam ibn al shi ma ce a sahau fi shai. an ce rakkanwa a cikin wani abu A sahau fi shai. rafkanwa a cikin wani abu shine tarkuhu an ghairi ilm mutum ya bar abin ba da sani ba an ce saha fihi saha fi salatihi abin da ke nufi shine yayi ainihin mantuwa ko ya bar wani abu a cikin san, amma an ghairi ilim ba da sani ba shi bai san kamar ya bar abin ba to abin da ke nufi da saha fihi kenan amma ce wasahu anhu amma an ce yayi rabkanuwa daga bari yau ka ce saha fihi shi aka ce saha anhu bambaye tsakanin saha fi da saha an shine saha fi wannan barin abu ne ba da sanin an bari ba amma an ce as-sahu shine tarkuhu ma al-ilm mutum ya bari bisa ga sani ya san bai ba kuma sai bari muna gari ba ka mutum na sallah ya ji in mutum ya manta da tahiya na farko ya tashi har ya miƙe babu bukatan ya kuma ya zauna yi wannan tahiyya sai ya jira sallan lishani ya raka a hudu gaba daya in ya kare in ya sallama sai in kafin yi sallama sai yi sujada shi kenan sai zo yana sallah da yana son sauri sai wurin ta yi farko sai mike ya tsaya ya na tsaya ban komawa zaune kuma shi kenan bari in cika don ƙara sallah da maza kaga wannan ya bar wani abu amma ala ilm kan sani cewa ya bar wannan abin ko ya bar shi ma'al ilim tare da sanin cewa akwai bukatan yin abu kaza a nan sai mutum ya bari to wannan shi ma a ce mai asawa ma wannan sawon ba shine wanda ake magana game da shi anan ba muna fahimta daga shi wannan ainihin asahu anhu nan ma ce wa minhu ta'ala daga shi ne aka samu faɗin Allah mai kusa ke alladina kuma an salatihim sahun wayanda suke rafkanwa daga barin sallolinsu, kaga an salati sahun Na nan kenan asahu nan zo an sala ya san ya kamata a yi sallar sai bari da gangan ba wai ya manta ne ba wanda shi ya manta da yi ba bai da laifi har wurin Allah subhanahu wa ta'ala sau da dalilin faɗin Allah mulkin sarki rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ubangiji mu kada ka kama mu idan mun manta da wani abu ba mu yi ba ko mun yi shi akan kuskure sanan da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa kurihu alaihi lalle ne Allah ya mini rangwame bisa ga abin da ya shafi al'umma na alhata'u wan nisyan kuskure da mantuwa wa mastu kurihu alaihi da abin da aka tilasa mutum baya so yayi aka ce in baka yi ba za a kashe ka sai yayi wannan duka Allah bai kama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da aka wanda ya manta da sallah sai bai tuna ba har ya mutu ranar kiyama ba a tambaye shi mutum wannan sallah saboda mantuwa ya yi amma da da gangan ne ya bari bai yi ba kaga akwai matsala na da Allah ce fawailun lil musallin bon ya tabbata ga masu ya sallah yace alladhina hum an salatihim sahun wayanda suke barin sallar su da gangan ba sa yi suna gafala kawai sai dauke hankali daga barin sallar dama bai damu da sallar ba kaga sai wannan na nuna cewa ainihin Anu shi shine barin abu bisa ga sani da gangan mutum ya bari to inda matsala yake kenan nan a cikin wannan babi da muke kallamar yana sujud sahu muna magana ne kan abin da ya shafi as-sahu fi shay wuce ya zamo ya manta da abu ya bari ba da sani ba to shine abin da yake ya shafi wannan babi na sujud sahu ko abin da shafi kabli da ba'di mashru'iyyatu sujudi sahu abin da yake ya shar'anta wannan sujadan dalilin yau da cewa wannan sujadan ya tabbata a cikin shari'a idan mutum na sallah ya bar wani abu wurin gyara sai ya yi sujada guda biyu ya gyara shi ne an abi sa'idin al an samu daga sahabi na mai girma abu sa'idin al-khudri Allah ya ƙara yarda a gare shi ƙala shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم ياتي إذا صلى أحدكم إذن أين كنا صلى فلم يدري كم صلى سيكاسو قالوا وشوا كويس كاس قالوا كم عدد ركعا ديي وتنا صلى الأسر مثلا سيكين صلى ينزو يا كي ركعا أكو سيكاس قالوا أكو ني هدو يكنا lam yadri kam salla bai iya ganowa ba adadin raka'a da ya sallaci fal yasjud sajdataini wa huwa jalisun yayi sujada guda biyu yayin da yake a zaune kenan ba zai tashi ne ba a zaune zai yi sujada guda biyu kaga wannan hadisi na tabbatarwa cewa sujudu sahun nan ya tabbata a shar'ance idan mutum yayi shakka a cikin lamarin sallan shi kuma wannan hadisin ya kunshi abin da yake ya shafi shakka da ba a samu wani tarjihi ciki ba akwai shakka ya kasu biyu a cikin sallah akwai shakka da mutum ke yi amma yana iya yi tahari kan lamarin shakkan ya yi shakka uku ne ko hudu sai yan koma da hankalinsa ba shi ce a gaskiya ne yanzu na taso daga ainihin tahiya uku kenan kaga wannan shakkan shakka ne amma akwai rinjayi a wani bangare to amma nan ga shakka hadisi ya kunshi shakka da mutum bai sani ba ma uku ne ko hudu shi ya kasa gano wanne ne yafi rinjayi to wannan shakkan daban ne da shakka kuma da yake mutum ya gano inda ke da rinjayi haka mun gano ko mun fahimci kowane irin nau'i na shakka da mutum ya yi wani irin sujada ya kamata domin shakka ya kasu kashi biyu a wurin sallah akwai shakka da akwai rinjayi zuwa ga bangare daya akwai shakkan da kai ko ya kai ba ganewa uku ne ko hudu ne to wannan shakkan shi kuma tafiyar shi daban shi wannan hadisin sahihi ne an duba sahihu sunan ibn majah na allamatul albani za a ga wannan kan hadisi na 998 hukumuhu hukunci na sujada rabkanwa hukunci na sujudu sahaw ma ce za ba jumhur alil ilmi mafi yawan maluma masana a cikin wannan addini sun tafi wa huwa qawlu abi hanifa kuma wannan zance shine ma zance da aka samu daga imam abu hanifa wa malik da imam malik bin anas wa ahmad da imam ahmad bin hanbal ila anna sujuda sahaw wajib cewa sujuda na kanwa wajibi wannan shine zance na jumhurul ulama mafi yawa daga cikin malumma zancen majority kenan na malumma cewa yi risa wannan wajibi ne to akwai maluma da ke ganin cewa mustahabi ne bisa ga haka in baka yi ba ma sallan ka yi ta ma zancen jumhur wanda shi ne kuma dalili suka fi tabbata a shi ne, in mutum ya yi rakanwa a cikin sallah to wajibi ne ya yi risa wa in me shi bai risa ba kenan sallansa zai samu tangarɗa. zai zama sallah wanda yake nakisa wanda ba ta ainihin cika ba a duba majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya mujallar shida shafi na 23 za a ga wannan zancen ahkamuhu hukunce-hukunce da ya shafi lamari na sujudu sahu yana za a kama da tafsir kenan in mutum na sallah in abu kaza ya faru hukunci kabli ne ko baɗi ne shi kuma wannan kabli da baɗi istilahi ne na malumma a gano wannan abu kaza in ya faru cikin sallan za ka yi sujada biyu kafin ka yi sallama kinan ka yi sujudu qabla salam ko qabla taslim shi aka ce mai kabli sana abin da ke faruwa sai ka sallame sannan ka yi sujadan idan ya zama sujudun kan zai kasance ne ba'da salamu na ya ce mai ba'adi to wannan shine ahkam da malam zai kawo anan hukunce hukunce da zai bar mutum ya gano tafsir da hukunce mana kenan kuma wannan shine ke da muhimmanci sosai ga wani masallaci ya fahimci wannan alawar hukuncin farko shine hukumu man shakka fi salatihi hukuncin wanda ya shakka a cikin sallansa hatta la yadri thalathan salla am arba'a wanda ya shakka a cikin sallansa har ya kai inda ya kasa ganowa sallanan nan da nayi yanzu raka'a uku ne na yi ko raka'a hudu hukuncin wannan mutumin an abi sa'id daga abu sa'id al kala, shi shi ce. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته إذا أنكم يشك أشكن صلى فلم يدري كم صلى سي يكاسا غانوا عدد ركعة نوى يشكن صلى بي يا غانبا ثلاثا أم أربعة raka uku ne ko a hudu ne bi iya gane ba fal yatrah shakk wa shakkan yakuri shakkan wal yabna ala mastayqana sai ya gina sallar zaka abin ya samu sakankancewa yanzu kana sallah zahar matsalan sai kai sallah ko da a hudu ne amma sai kai shakka ka kasa ganowa uku ne kai ko hudu yanzu abin da zai bar ka samu natsuwa cikin sallar shine ka kawo raka'a guda ka kara muna ganewa don ba ka ga wani jani bangare da ya firin jayi ba ba ukun ne ya firin jayi ba ba kuma hudun ne firin jayi ba to abin da zai kore shakka ya bar ka samu sakankancewa da natsuwa shine ka dau sallan uku ne sai ya kawo ɗaya ka kara saboda ka samu natsuwan cewa sallah na ya cika domin in ka ɗaukan hudun ne ka ta ji kamar a ta yi uku ne to da haka za ka kore wannan shakkan sai ka gina sallan ka bisa ga abin da za zaka fi sakankan cewa ne ka gina sallan ka alal a kan adadin da ya fi karanci sai ka ɗauka wannan adadin ne kai sai ka kawo ɗaya ka ƙara. ya kara juri yasjudu na kabla an yi sallim sa'an sai ka jada guda biyu kafin sallama mun fahimci wannan ka yi shakka ka kasa ganowa adadin raka'an wanne ne kai uku ne ko hudu to ka ɗauka uku ne sai ka ƙara ɗaya bayan ka ƙara ɗaya in ka yi sallan ka ƙare in ka yi yanka, ka yi wa annabi sallallahu alaihi salati ka yi addu'o'i da ake yi bayan tahiya ka ƙare kafin ka sallama daga cikin sallan sai ka kabbara ka yi sujada ka kabbara ka tashi ka zauna ka kuma kabbara ka yi sujada sai ka zauna sai ka yi sallama sallan ya gyaru kenan mun fahimci wannan ainihin sinariyo cikin sallah domin akwai iddatu sinariyo hat cikin lamarin sujudu sahu wannan shine na farko ka yi shakka ka kasa ganowa wani ɓangare ne ya firin jayi sai ka gina kan mafi ƙarancin adadi sai ka kawo ɗaya ka ƙara ya cika don ka sakangance cewa sallah na ba a samu na kasa a ciki ba amma kan wani halin ka yi shakka daga sannan ka na iya yiwuwa ka yi ƙari muna ganewa saboda yiwuwan ƙari a cikin sallan ne za ka yi wannan sujudu sahu amma ka yi shi ne kafin ka yi sallama mun gane annabi muhammad sallallahu fa in kana sallah hamsin wai idan ya kasance mutumin nan sallah raka'a biyar ne yayi domin sallan azhar ne muka yi misali da shi kai kana ga uku ne ko ka kasa ganowa yanzu ka dauka uku ne ka ƙara guda to in ya kasance gudan da ka ƙaran sallan ya zama biyar kenan domin dama hudu ne kai shakka a kai in ya kasance biyar ne shafa'ana lahu salata shi zamo sujada guda biyu shi zamo ya ya cika ma sallan kan raka'an yayi daidai muna gane wannan sujada guda biyu sai ga ya cika ma sallan kan sai ya share wannan raka'a na biyar kawai ya fita ya zamo ya gyaru wa in kana sallah itmaman in kuma sallan ka dama uku ne kai kake ganin kamar hudu ne ka karo guda sallan ka ya cika sai zamo kana ta targiman lishaitan sai zamo wannan sujada guda bin kamar ka sa ne ka ture shi ne ka goga hancin shi da kasa ko ka jefe shi ya ji kunya muna fahimta kenan shedan ya ji kunya kenan kan wannan matsalan domin ya so ya bari ka rikice a cikin sallanka haka kaman ka sa wannan ne ka ainihin ture ainihin hancin ɗan, ko ka sa hancin ka kogawa ƙasa ya ji kunya sallankan ya gyaru muna fahimtar matsalar. da haka shi wannan shi ne matsala na farko na sujudu sahu in mun fahimci wannan da kyau za mu ci gaba kaga mun fahimci wannan matsayin ka yi shakka ka kasa ganowa shakkan nan da na cikin sallan kan raka'a uku ne ko hudu ne to kan wani matsayin za ka ɗauki mafi ƙarancin ne uku sai ka kawo ɗaya ka ƙara she ka cika sallan ka bayan ya kafin ka yi sallama sai ka yi sujada guda biyu sai ka gyara sallan ka shi ke mun gano wannan na'am thani na biyu hukmu man qama an tashahhud al-awsati sahiyan hukuncin wanda ya tashi daga barin tahiya na tsakiya amma akan mantuwa mutum ya yi raka'a biyu na sallan magariba maimakon raka'a biyu da ya kare ya zauna ya tahiya sai miƙe ya tsaya bayan ya miƙe ya tsaya sai ya tuna tabi da hukuncin wannan mutumin wannan in mun ɗauke shi cikin hanyar da yake mai sauki mu gano wannan matsalar shine hukuncin wanda ya yi sallan shi ya rage wani abu cikin sallan sallan ya yi amma ya rage wani abu wanda ba rukuni ne daga cikin sallah ba yaya hukuncin shi yake mace an abdullahi bin buhaina radiyallahu anhu qala daga abdullahi bin buhaina Allah ya ƙara yadda gare shi ne ce salla lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn min ba'd as-salawat annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi salla da mu raka'a biyu daga cikin wani salla daga cikin salloli wani salla daga cikin salloli da yayi raka'a biyu sallallahu alaihi wasallam summa qama falam yajlis yana gama raka'a biyu kuma sai miƙe tsaye bai zauna yayi tahiyya ba faƙaman nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da shi ma maƙwada salata yayin da annas ya gama sallansa wa nazarna ila taslimahu sai muna kallo mu gani annas sallasan ya yi sallama mun gane da ya raka biyu bai zauna sai miƙe annan sallallahu alaihi wasallam yana sallah sahabbai suna jin nauyi domin shi Allah ke yi wa wahayi in wani rakkan ma ya faru yana jin nauyi ba a ce mai komai sai a bi shi haka ana kila wani wahayi ya zo an sake yadda ake sallan kenan yayin da ya raka abu sai ya miƙe sallallahu alaihi wasallam bisa ga mantuwa sai dai ya miƙe tsaye sai ya tuna cewa wurin nan bugirin zama ne sai bai koma ya zauna ba sai ya ci gaba da sallan shi sallallahu alaihi wa yayin da ya zauna yana ta yan karshe wa taslima, wa muna sauraro mu ji ya yi sallama kabbara qabla taslim sai kabbara kafin yayi sallama da sajitai ne wa huwa jalisun sai sujada guda biyu a halin da yake zaune sun sallama sai sallama mun gano wannan shi ma wannan kamar na farkon ne ana su sujudan kabuli ne muna ganewa ya bar tahiyyan sakiya ya rage wani abu cikin sallah da haka ya yi sujadan kafin yayi sallama sallallahu alaihi wasallam wani hadisi rawar bukhari wa muslim wa ghairuhuma imam al-bukhari da imam muslim da wasu maluman ma suka rawaito wa anil mugira ta bin shu'ba kuma an samu daga mugira dan shu'ba Allah ya kara yarda a gare shi qala shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi yace idza qama ahadukum min idan ɗayan ku salla bayan yayi raka'a guda biyu sai bai zauna ba sai tashi ya tsaya falan yastatimma iman, amma yayin da yake tashi bai miƙe tsaye ba yana cikin tashi sai ya tuna falyajlis ya koma ya zauna mutum ya taso daga sujada na raka'a na biyu sai da ainihin dafi ƙasa har ya tada gwiwansa zai miƙe sai ya tuna ya koma ya zauna ba komai a kan shinja na sallallahu muna gane muna ganewa bai tashi ya tsaya ba amma cikin da ina cikin ainihin process din na tashi amma bai miƙe ya tsaya ba ofal ya ya zauna fa ta statamma amma idan ya miƙe tsaye kowa dube shi ya san wannan ba a cewa yana tasowa ne ya gama tashi ya tsaya fala yajlis kai koma ya zauna fala yajlis mun fahimci ai kai koma ya zauna wa yazuru sayatai sahaw ya sujudu sahaw muna fahimta wannan matsalan kai wani masallacin wallahi kai wasa sai ai kuma za a tashin kiyama da kai in ka tashi wurin zama ta hiya amma subhanallahi subhanallahi amma ka zuwa sai ka rikici muna fahimta amma fikihun ne yayin da ka gama mikewa ka tsaya baka komawa ka zauna kuma da an kai limami ne aka ce ma subhanallah sai kai ishara ga yan bayan ka kansu tashi kada ka bar su rinjaye ka domin kai fakihi ne ka yi karatu ka karanta babu sujudu sahab ka san matsalar. kada ba sun ce subhanallah ya zan sau dole in koma in zauna tamam wani wuri ne shi ka zauna ko ko gaba sauran ya dafi faɗin kai don da wasa kai ce zauna <laughs> muna fahimta an gada kan mike ka saya ka komawa ka zauna ba ka yi muna fahimta ina tunawa na taɓa ba da sallah a wani masallaci wani ƙasa irin haka ya faru tashi da tsaya an yi tasbihi kamar masallacin zai tashi da tsaya wallahi shi da tashi ɗaya daga cikin maluman masallacin ya tashi ya bayanai ce liman ke kan daidai ku ya gita subhanallahi ku ba kuskure idan ya gama mikewa ya tsaya bai komawa ya zauna amma ba laifi ne ba kuce subhanallah a fahimci wannan cewa subhanallah kina zai bar liman ya gano kamar da wurin zama ne muna ganewa amma an yi subhanallah ya ji yana tsaye ku tashi ku bi shi wannan shi shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idan ka gama mikewa ka tsaya kada ka koma ka zauna amma in ka gama sallan kafin sallama shi ka yi sujada guda biyu na sahau mun gane yanzu mun samu yanayi guda biyu kenan da ake sujadan kabli mu koma baya don mu fahimci wannan yanayin farko shi ne mutum ya shakka ya kasa ganowa kan shakkan nan raka'a uku ne ko hudu ne zai ɗauka uku ne da uku ya fi zamowa ya fi karanci sai ya ƙara guda amma ya yi sujada kafin sallama mun gane sa'anan na biyu ya yi sallan amma an samu akwai na ƙasa cikin sallan wani abu ya rage wanda abin da ya rage ba rukuni ne a cikin sallah ba to idan ka bar abin da yake ba rukuni ba ne a cikin sallah she ka shiga cikin wani rukuni a cikin sallah ba ka komawa baya kamar yadda mutum ya bar tahiyan farko shi tahiyan farko wajibi ne daga cikin wajibatu sallah ba shi daga cikin arkanus sallah ba rukuni ne cikin sallah ba da ka mutum ya bar tahiyan farko bai komawa ya zauna bayan ya mike domin ka zama mikewa ka tsaya ka shigo cikin rukuni na tsayuwa ba ka komawa baya kuma ka zauna muna fahimta ta amma an kaddama sallan kafin sallama wurin kuma kai sujadan kabli mun gane sai mu je salisan kafin mu kai na uku akwai wani fa'ida da malam ya kawo a nan yana da muhimmanci fa'ida wani amfani yace su ilal imam ibn taymiya rahimahullah an tambaye imam ko shehul islam ibn taymiya Allah masa rahma amman salla bi jama'atin ruba'iyya game da wanda ya salla da jama'a sallan da ake raka'a hudu fasaha an tashahhudi sai yayi mantuwa daga barin tahiyya wa qama sai tashi tsaya fasabbaha ba'duhum sai suka ce subhanallah falam yaq'ud sai komawa ya zauna wa kammala salatahu sai limami ya cika sallansa wa sajada amma kafin sallama sai ya sujada wasallama sai ya sallama fa hal hadhihi salatu sahiha shi sallan wannan limamin na da kyau ira abin ce ya faru a kaina tambayin da aka yi wa shawar islam ibn taymiya kin shin sallan mi shin yayi kuwa fa ajaba sai shawar islam ibn taymiya ya bada jawabi ce innal imam alladhi fatahu tashahhud al-awwal lil imami da tayyan farko ta kuce mai bisa ga mantuwa hatta qama har ya mike tsaye fasubbiha bihi sai aka ainihi mai tasbihi yana aka falkar da shi falam yarji sai bai koma ya zauna ba wa sajada lissawi qabla salam sai ya sujada rakkanwa kafin sallama faqad assana fi ma fa'ala hakika ya kyautata kan abin da yake nan aikin shi ne ya dace da sunna ba ganewa wannan limamin ya kyautata fi ma fa'al kan abin da ya ainihin aikata shi ce wa hal yambage iqaduhu amla shin ya dace a matsawa limamin ne ya zauna ko a'a shin ya dace aljawabu la aljawab jawab shi la yambage bai dace ba a tilasa limamin ya zauna mun gane limamin da ya bar tahiyyan farko har ya miƙe tsaye to bai dace ba a shari'a a tilasta limamin ya koma ya zana ne anna ma Domin abin ruwan asali domin abinda limamin ne ya fi kyau amma lauraja amma da an matsawa liman da subhanallah har ya kasa iyawa ya zauna fa tuktil salatun shin wannan abin na bata sallar limamin kuwa an matsa mai ne ya kasa dan wani kusan wani bai iya pressure sai aka matsa mai ya sha matsin lamba har ya koma ya zauna shi sallar shi ya bata fi qaulanil fuqaha akwai zantuka guda biyu na malumma fuqaha malumma masana na addini suna da zantuka guda biyu ma dayan su law raja'a batalat salatu da ya koma zauna sallar shi ta bata domin shi ya san cewa bai kamata ya zauna ba sai ya koma ya zauna saboda waɗanda ba su sani ba sun matsa shi ya zauna muna ganewa shi ya san da ya duk kenan shi ya bari waɗanda ke bayan da su ba sannan suka matsa shi sai ya zauna sallar shi taaci wa huwa mazhabu shafi'i wa ahmad fi riwaya mazhabi na imamu shafi'i kenan haka ne ko mazhabi kenan na imamu ahmad bin hanbal a cikin wata riwaya kenan imamu ahmad bin hanbal yana da riwayatan akwai ruwayan sallan ta ɓaci akwai ruwayan kuma sallan ba ta ba bisa ga wani sharaɗi muna fahimta amma wurin imamu shafi'i ta kowane huska sallan shi ya ɓaci wasani na biyu shine idan raja a al kiraa da limamin ya koma ya zauna ya miƙe ya tsaya bai fara karatun fatiha ba sai ka ce subhanallah sai ya koma ya zauna kinan raja qabla qira'ati al-fatiha kafin karatun fatiha lam tubtil salat sallar shi bai ɗata ba me yasa وهي الرواية المشهورة عن أحمد رواية دي في شهارة دقى إمام أحمد كينام وهو قول الجمهور كما أن شيء نزل ما في يوم معلومة سنشي إن دي بفارك كراتون فاتحة با يقول يقوم السلام بإماتا با من قالي وهو الأرجح كما شيني وانا زنشي شيء في رنجاي لأنه لم يأتي بالركن الذي بعده لم يركن إذا كي باين تهيم بكاوبا منين وانا ركن شيني كراءة الفاتحة kowal fata bai fara karatun fatiha ba amma da ya fara karatun fatiha sai aka ce subhanallah sai bari ya koma zauna sallan shi ta ɓaci shi a yi sabon ikama muna fahimta a gina sabon sallah sallan ta ɓaci amma da ya koma kafin ya fara kira a sallan shi lana, amma a wurin imam a shafi'i sallan ta ɓata kuma zance da ya fi dacewa ne bai kamata ya koma ba amma da kuskure ya faru ya koma inda matsala yake da shin sallan ta ɓace ko kuwa sallan na nan mun matsala ai yawwa Allah ya samu dace nan wannan zance za samu cikin littafin na at fi fikr imam ibn taymiya shafi na 29 da ka takaici mun gano yanayi guda biyu wanda idan ya faru a cikin sallah ake sujada gabanin sallama kabli ثالث نأكو حكم من صلى خمسا بدلا من أربع ركعات حكم من صلى خمسا بدلا من أربع ركعات حكم وندي صلى ركعة بير مدد هدو صلى مغرب صلى الشاب صلى ركعة هدو شيشي ركعة بير menene hukuncinsa wannan kuma a takaice hukuncin wanda ya ƙari a cikin sallarsa mun gane ai na'am ma ce anibin mas'udin radiyallahu anhu an samu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara ya da a gari shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallar zuhra khamsan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zahar raka'a biyar fa qila la sai ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam azida fi salah shin an yi ƙari a cikin sallan ne mun san sallah a hudu ne mun ga yau kai biyar shin ƙari ne aka yi a cikin sallan fa qala wa ma za shi ce a me kuke nufi da wannan an yi ƙari nan ban fahimci ba kenan yayin ma da ake magana an safan bai san kamar ka'a biyar yayi ba wannan kenan na cewa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne muna fahimta ai na abinda wasu ka tafi akai cewa ba mutum bane ahlus sunna wahabiyyan ya izalan nan sun rena annabi wa annabi mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kwanar tabi'u na mutane yana ci yana sha yana zuwa ba haya yana neman kuɗi yana jin yunwa yana mantuwa haka kafirai suka ce wa ƙalu ma li hadar rasul ya'kulu taam wa 'yan shi aswaq wato wani irin manzo kuma kenan yana cin abinci yana zuwa kasuwanni muna fahimta laula unzila alaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira da ce an sauka mai da mala'iki ne zama mai alarama mai jan mai aya Ace mu ga gaskiya ne shi da mala'ika ke tafi amma mutum irin mu sha Allah ce kul innama ana basharun mislukum ka ce ni mutum ne irin ku kul law kana fil ardi mala'ika yamshuna mutma'inina zalla alayhi min as-sama'i malakan rasula da mala'iku ke rayuwa akan kasa inda muke rayuwa da manzon su mala'iki ne kenan tunda mutane ne manzon su me zai zama mutum annabi yana iya mantuwa muna fahimta ba yayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sharafu ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne irin mu akwai bambanci ne bambanci yuha ilayya ana min wahayi mu ba mu da wahayi shi ana mai wahayi muna ganewa ya fi kowa cikin mutane amma mutum ne muna ganewa na'am annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kaga ce mai shin an yi ƙari ne a cikin sallan shece ce wa ma zak me kuke nufi da wannan قال sai تميت صليت خمسا لك khamsan raka'a biyar kai fa sajada sajdataini ba'da ma sallama bayan sallaman ne sai sujada guda biyu mun gane kenan da aka gaya man yanzu kai liman ne kayar ka biyar ka kasa na gaya ma'a sallar na fara ka biyar kai wace ai jama'a kun samu magana ladan da ikama sabo neman da ba fikihu kenan muna ganewa ne wanda akwai fikiru. fikihu raka biyar ne haka ne kuwa kwarai kuwa raka biyar ke da a wallahi haka ne shi ce to ku zauna Allahu akbar shi yi sujada Allahu akbar sai a zauna Allahu akbar sai a sujada Allahu akbar shi a zauna ba tahiyya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallah ta gyara mun fahimci ai na'am wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a nan kuma wannan hadisin ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim malaki wasu ilal imam ibn taymiya rahimahullah an yi wa imam ibn taymiya Allah masa rahama tambaya an imamin qama ila khamisa ila khamisa liman ne yake bada sallah da ya raka'a hudu ya koya zauna sai ya miƙe zuwa ga raka'a na biyar fasabbaha al-ma'mumuna sai ma mu suka ce subhanallahi shi liman ya miƙe suka ce subhanallahi falam yaltafit liqaulihim bi saurare su ba limamin yana da confidence sallar shi nan daidai ne ba wani abin da ya faru sai tsawar tsaye yake komawa bai ji su ba ana subhanallah iftarakansu kawai ya ji masana wajen na annan lam yansa shi yana zaton cewa sallar shi daidai ne su ne suka kuskure mun san wannan kuma yana faruwa ana yi tasbihi na kama a kai ba haka ba ne muna ganewa sai ya yake komawa ya zauna fali ya da ma'ahu amla yanzu su ma mun sun tashi su bi shi ko ba sa tashi domin mai ya ki zama <laughs> ya ci gaba da sallah su ba sun sakankance cewa sallan hudu aka ya cika shi kuwa liman na ga uku ne zai kawo na hudu yanzu za su bi shi ne su tashi ko sun saura zaune tambayan kenan fa'ajab sai shawul islam ibn taymiya ya bada jawabi ya ce idza qamu ma'ahu jahilina idan sun tashi bisa ga rashin sani su kuma suna shakka lawaje subhanallah sai ya kiza kila nashi ne da ya zuga shi, ko kuwa ba su san cewa idan an ce subhanallah liman ya kiza ma ya kamata a saura zaune ba shi suka tashi suka bi liman bisa ga rashin sani lam tubtil salatu sallan su bai bata ba muna ganewa lakin ma'al ilim, amma in sun sani kan ba a yin haka taulayen bagi lahum an yutabi ubu bai dace ba su bi liman <laughs> lokacin sun saurara da ba su bin shi na wa hatta yusallimu bihinna ke sauran zaune suna jiran shi har yanzu yi sallama su ma su yi sallama kawai muna garewa su zo na su jira shi har ya gama raka'an shi da yake na ƙarin wahala da yake domin shi an so a gyara mai yaƙi yadda ya dawo au yi sallimu kabla wasu wani su ce a ah, su sun yama su yi ta yin sallama su fita su bashi ya ta yi kawai wal intizaru asana ma sun jira shi ya fi domin shi ne limamin su bai sallama bai kamata su yi sallama ba muna ganewa bai sallama ba sai a jira shi har yanzu ya sallama ai yajlisuna jalsata tashahhud ya nufin za su zauna ne zama na tahiyya wa yaqra'unahu su karanta tahiyyar su wa yantazirunahu su saura su jira shi hatta yajlisa lahu har shi ma ya gama raka'an shi ɗayan da ya ƙara ya zo ya zauna wa yusallim bihim sai ya sallama su yi sallama lokacin shi a magana shi a ce liman sallar ka na raka'a biyar kai mun yi tasbihi ka dawo ba raka'an ka biyar ne mun gane wajen su liman yi su judu sawo shi su bi shi kuma su yi su judu sawo domin suna tare da liman muna ganewa shi su su yi su judu sawo domin rakanuwa liman ya kamu da ainihin sahau muna gane haka ya shafi su ma ma'amu a bayan shi amma wannan ainihin matsala da muke karantawa a wannan gaban yana nufin wanda ya ƙari a cikin sallan shi mun gane ai zai yi sujadan ne bayan sallama kaga ba adi kenan ko muna fahimta na'am sa'an shi mu kuma hukuman sallama fi ruba'iyyati min thnaini aw min thalathin hukuncin wanda ya sallama a cikin sallah da ke da raka'a hudu da ya raka'a biyu shi sallama ko da ya raka'a uku shi sallama bayan ya yi sallama sai ya gano cewa sallar shi nan bai cika ba <laughs> muna ganewa ya yi sallama tsakiyar sallah sai ya gano raka'a uku ne saura ɗaya ko raka'a biyu ne saura biyu shi ma ce an ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga Allah da umar cewa annabi sallasa ya yi rakkanwa a cikin sallah fa sallama fi raka'atayn sai sallama yayin da ya raka'a biyu fa qala lahu rajulun sai wani mutumin ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya qala lahu dhuladayn ana cewa wannan mutumin mai hannu biyu sai ya ce ya rasulallah ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam a kasurat au nasit shin an rage sallar ne ko kuwa tuwa ne kai raka'a biyu shin an rage ne yanzu azafar ya komo biyu ne auna nasit ko ko ka manta ne qala shi an ce ma kasurat wa ma nasitu yace ba rage sallan ko ba manta da komai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a rage ba ko ba manta ba mutum kenan san ya manta ba yayin da ake wannan magana muna ganewa ba a rage ba kuma ban manta ba qala idan fa sallaita raka'a ce ah shi dai raka'a bi fa kai <laughs> in dai ba a rage ba ka manta ba to ka manta domin raka'a bi ne kai qala sai ne ce aka ma yakunu zul yadayn shin abinda zul yadayn ke faɗin haka ne kuwa shin lamarin kamar yadda zuriyar ke faɗa haka ya faru raka'a biyu na yi ƙalu na'am suka ce ƙwarai kuwa raka'a biyu ka yi fata ƙaddama sai shiga gaba kawai fasalla raka'a ta ya ƙara raka'a biyu sun masallama sa'anan yi sallama sun masajada sajadata yi sahau sa'anan sai su yada guda biyu na rakkanuwa mun fahimci wannan shi ma wannan muka dube shi da idanuna basira mun ga shi ma ƙari ne a cikin sallah an yi sallama a sakiya kaga an ƙara wani sallama na shi ma ziyada muna ganewa daga shi ma an mai sujudu sahau an yi sujudu sahau na ainihin ba'adi mun gane daga da wannan da wanda ya gabata nuka ba'adi ne sai mu kan hadisi da ke gaba وعن إمران بن حسين رضي الله عنه لبا إمران بن حسين الله قال يدى قريج قال يتي سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر أنا صلى يا سلم يا إني ركعة أكو نسل الأسر ثم قام فدخل الحجرة سيتاشي كو يشق الآكي فقال الخرباق سي خرباق يتي رجل بسيط اليدين والمتمين لك هنا يسكنانا hannayensa ba su da kauri mun fahimci Fana da sai kira ce ya rasulullah ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a qasrati salah shin an rage sallan ne fa kharaja mudban fa kharaja mudban sai zai fito a husace ya jurru izara yana jan ainihin kwajallinsa ainihin zane da ke daurawa a kasa yana ja yana zuwa a husace fasa'ar sai tambaya me ya faru kiran kiran da aka man ya husatar da shi sai ya fito ya tambaya me ya faru ne fa ukbira sai aka bashi labarin cewa ai sallar na raka'a uku ne aka yi fa salla tilkar raka'a sai sallaci wannan raka'a ya ƙara wannan raka'an allati kana taraka wanda yake dama ya bari bai cika ba sun masallama sai sallama sun masaje da sajadatai ne sun masallama sai kuma yi sujada guda biyu sai sallama mun gane yin sujada guda biyu ko bayan wannan sai sallama hadisi ne sahihi an duba sahihi sunan abin maja za a ga wannan kultu malam mai littafi sa'ad yusuf abu aziz ya ce dalla hadal hadith wannan hadisin ya yi nuni ala kubuti taslimu fi sujudi sahu cewa ya dace in an yi sujudi sahu a yi sallama in an yi sujudi a yi sallama a sanar mu fawa'idin ga ko mu bar su sati mai zuwa sai mu karanta ina akwai sauran bayani har wayo bisa ga da shafi sujudu sahu wanda za mu ƙara komawa baya mu bashi sati mai zuwa mu koma mu ɗauko matsalar nan ɗaya ɗaya kuma a mu ga ababen da ke faruwa dai a takaice mun fahimci cewa in mutum ya ainihin ya shakka ya kasa ganowa wanne ne firin jayi zai ɗauka ne kan mafi karancin ne ya ƙara wani amma ya yi sujada kabli mutum ya rage sallansa ya yi sujada kabli mutum ya yi kari a cikin sallansa ya yi sujada ba'adi to abin da ya saura za mu kara bayani a kai bisa ga dalili shine mutum ya yi shakka amma sai samun ɓangaren da ya firin jayi to ya ɗauki wanda ya firin jayi kan hakanan ne amma shi kuma ya yi sujada ba'adi wanda mun ji hadisi kan wannan insha Allah karatun musati sati mai zuwa sai mu cika da wayannan amfanoni da malam ya kawo a ƙarshen wannan matsala mun tsaya da karatun mu anan akwai tambaya za mu ba da dama a tambaya namu wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am. Na'am. na'am bayanin mu kan idan mutum ya yi tayyan farko kamar da tabbata a hadisi sai ya manta ya tashi sai ma muska ce mai subhanallah bai kamata ya koma zauna ba wurin sujadan kabuli lokacin kafin ya sallama ya yi sujada sai a ƙarshen nan kuma ce wanda kuma ya ka'a ya tashi zuwa ga ka'a na biyar shi aka ce mai subhanallah sai bai koma ya zauna ba shi ma yana tambaya shi ne wurin kuma da ya kamata ya komo ne ko ko bai kamata ya komo ba na ga mai bayani wannan ya kamata ya komo ne da haka dai hadisin ya ce in ba su bayani ibnu taymiya ya ce in ba su koma suka zauna ba in shi liman bai komo ya zauna ba su yan bayan ba su tashi su bi shi in sun tashi suka bi shi kan sun sani sallan su ya bata muna ganewa amma shi da ya yi bisa ga shakka ko kuwa da su kankan cewa kan daidai yake sallar shi bai bata ba in yan kare sai a gwada mai yi sujudu sahau ya gyara sallar shi daga shi liman ya kamata ya koma ya zauna ta ma shi wannan limamin matsalar shi ne shi yana gadi kan daidai yake musa ko wasu masu gaddama ne sosai <laughs> akwai mutane ba kowa ke da saukin fahimta ba wani kullu magana kan mai shiga ce mai wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sanaya yadda amma kace mai kaza ya faura ya ma shakka ba haka nan bane muna ganewa kai wani shi da ne da'iman haka yake ko mai ka faɗi mashi ya yi yayi taraddudi kai bai amincewa ya sallama muna ganewa amma abin da ya dace ga limamin ne da aka mai subhanallah kan yayin da ya miƙe zuwa garka na biyar ya koma ya zauna in shi yake koma ya zauna su mamun ba za su bi shi ba sai su zauna su jira shi har ya kawo wannan raka'an ya ƙari ya zauna ya ta ya sallama da su abin da ya fi dacewa kenan wallahu ta'ala a'lam alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am na mutum ne ke sallah sai abin da ya kawo rage sallah bai zaman tahiyan farko ba lokacin nan kabuli ya kamata ya yi domin kabuli ya kama shi ya yi sujada kafin sallama sai ya yi sallaman ne sujada ya sallan yi sallan shi ya yi Tama bai dace ba da gangan mutum ya yi hakan ya san kabili ne ya ce ni ban yi kabili zan yi shi badi yau ya zama wasanni da addini kuma ke amma wannan kuma ya faru kan kuskure babu laifi sallame shi yayi ba kuma wani abu sabu kuma da zai yi shi da abin da za mu kara anan shi ne bayan sujudu sawu ba tahiya hadisi ɗaya kawai ya zo da tahiya bayan sujudu sawu kuma bai inganta ba gano hadisi ne wanda yake mutarab bai inganta ba ya zo da tahiyya bayan sujud sahu da haka ana sujada ne daya a tashi da kuma da kabbara kuma sujada na biyu a tashi a zauna sai a sallama wannan shi ne abin da yake ya tabbata a suna Ya eh, kai tasbihi irin tasbihin da ake cikin sujada da sallah subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la ko subhana rabbil a'la wa bihamdihi ko subuhul qudus rabbil malaikati war ruh da sauran tasbihat da ake cikin sujada suno ake cikin sujudus sahwa wannan tasbihi ne za a yi cikin sujudu sahu? wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh raka nawa uku na'am mutum na sallar lisha sai eh raka'a uku sai yana ganin cewa raka'a hudu kenan zai zauna ya suma tahiya yana cikin tahiya sai ya tuna cewa ai raka'a uku kenan yayi ya zai zai tashi ne ya kawo raka'a guda sai zauna yi tahiya in yi sallama sai sujada bayan sallama domin yayi ziyara cikin sallar shi yayi tahiyya inda babu tahiyya ya ƙara wata tahiyyan wata zama kuma a cikin sa. mun fahimci da aka lokacin ba'adi kenan ya kama shi mun fahimci na in yayi sallama ma har wayo haka ne ai wannan da shi mun karanta ma yayi sallama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallama ya shiga daki aka aka crash aka ce mai sallan an rage ne ko yaya da ya fito ya tambaya aka bashi labari sai kawo a gudan ya kara bayan ya ƙare sai ya yi sallama ya yi sujada bayan sallama ba'adi kenan mun fahimci ai na muna ga mun takaita a nan wannan na'am ko kowane lokacin mutum ya yi ƙari zai yi ba'adi ko kuma ya rage zai yi kabuli cin haka ne ka'idan kusan haka ne amma mun gana yi magana kan wanda ya shakka sai aka samu ɓangaren da ya firin jaye lokacin ya yi sujada bayan sallama muna fahimta kuma wani yana ya zama wato da ya samu ɓangaren da ya firin jaye bai ƙari cikin sallar shi zai yi sujada ne bayan sallama saboda shakkan muna ganewa ba dan yi ƙari ba mutum na sallan magrib ne da ya raka'a biyu ina tayya sai shakka abin na raka'a na uku shi wani na bi shi ya kamar ya tayyan ƙarshe yana zaune sai ya samu tunawa ko wurin jayi cewa raka'a biyu ne sai tashi ya kawo na uku kaga bai kare cikin sallar shi muna ganewa amma saboda shakkan ya kamata yi sujud sawo na kan wannan halin yana ya zama ma shi wanda ke bin liman salawa bai san liman ya yi sawo ba amma shi liman ya san ya yi wannan shakkan muna ganewa amma sai gano bangaren da ya fi jayi sai ya tafi kaga wannan ba ƙari ya yi ba amma shi ma kan wannan yanayin yana su yada ne ba aji mun fahimci amma mafi yawan yanayin mutum ya ƙari yana yada bayan sallama muna ganewa sa'an in ya kuma rage yana sujada gabanin sallama haka wannan babin akwai ƙarin bayani kai insha Allah ta'ala sati mai zuwa nan za mu tsaya da karatunmu abinda muka ainihin faɗa wanda yake yayi ne da Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko tuntumi harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afuwa ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته